والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع قدا نوكرا قدا هدو kafi mu fara da wannan babin ya kamata mu tunatar da kawo da mu ba abin da ya fi hakuri a cikin rayuwa balle in kana karantarwa ko kana wa'azi ko kana da'awa da fushi da tsawa da fada ba sa amfana ma komai sai hakuri ba wanda ya taba yin hakuri kuma bai ci nasara ba inna nasara ma as-sabr wa inna ma al usri yusra 1995 za ku yi tuna me ya faru me ya faru muna karatu cikin buhari ne ko? muka zo matsala ta tashi na sawi abinda sawi ya fada a cikin tafsirin shi ne bilhar la ya juzu al'amalu bi zahirar ƙur'ani fa inna al'amala bi zahirar ƙur'an huwa ainul kufuri abinda ya fada ke wai baya halatta ai aiki da zahirin alkur'ani saboda tabbas yin aiki da zahirin alkur'ani shine tsantsan kafirci abin da ya zo kenan cikin tafsirin ba haka bane ba sai Kano aka tashi kungiya ɗaya ce ma ba sauran kuma kungiya ɗaya ce suka tashi ba hayaniyar da ba ai ba ba zage-zage da ba ai ba har aka ce jimina ya halatta ba haka bane ba saboda me saboda mun ce kuskure sawi yayi da yace la juzu al'amalu bi zahirar qur'ani fa inna al'amala bi zahirar qur'an huwa ainul kufri suka tara muridansu kungiyoyinsu ga wannan ya zo yana zagin annabi abin da suka faɗa ki duk abin da za a yi maka za ka iya yafewa amma duk wanda ya ce ba ka son annabi ko ka zagi annabi Allah ya haɗa ƙuranin tashin alkiyama sai an yi bayani ba zage-zagen da ba su yi ba yanzu zage-zagen ina suka koma ko ya la'anu ba a zuhun ba a ya koma kansu wannan ya la'anci wannan wannan ya la'anci wannan ba haka bane ba wa aka samu ya fito fili yana nuna ladabi game da sahabbai da manzo Allah a cikin jinin to da a lokacin an ce za a fita duk sa'an da abu ya faru ɗayan hanyoyi guda biyu ake bi ana gamawa da shi ko ka zo ku kara a buga wannan ya faɗa wannan ya faɗa ko ko ka manta da wannan abin kamar bai faru ba ba haka bane ba to a lokacin da mun ce za a faɗa sai da mutane su suna kuka ban taba ganin an zabi malamin a zaki malamin ka kana kallo nake to sai ne komai sai Allah ya jarraba ka a lokacin ba abin da yake gabana ni iya rayuwata masallaci makaranta duk duniya ba na bukatar komai ku da mulkin ku da kudin ku makaranta da masallaci to shi kuma as yana da asali lokacin da muke karatu jami'ar islamiyya duk sa'an da lokacin jarrabawa ya kai ana ba da outlatul istizka sai a ba da sati biyu a je ana muzakara to da an tashi bayan sallar asuba da minti talatin ko awa ɗaya ko biyu kowa sai zo cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana muzakara har ayi azhar kowa ya je gida ya shirya na asar ya dawo To a lokacin hantsi da ake zaune ana muzakara ɗin. akwai wani mutum sunan shi sayyid habib duk wanda ya saba zama madina ya san shi a sayyid habib shi ne mudiru aukafin madina shi masallacin annabi ke hannun shi a lokacin zai zo da rigarsa mai kyau fara dama mawadaci ne da kuɗi ne yana yawo cikin masallaci a gyara wannan a gyara wannan a zo a ɗauki wannan sai ka ga ina ji cikin ga wani kuma abin da Allah bai kula da masallaci wani masallaci kuma ƙarshen masallacin da ƙarshen annabi ya gina a ƙarshen birnin da wani annabi ya zama a sai na ce wannan mutum Allah ya ba shi daraja ba abin da shi yake shiga masallaci yana duba ne haka a kula da nan a zuwa gyara kwai a canza wannan a aiki shi kenan sai wannan abin ya shiga ran mutum kana roƙon Allah kai ma a yi maka to shi sa duk sa'an da na zo masallacin nan da asuba kafin a tare kama sai na bi din na duba ina ne kwan baya ci ina ne lalace ina ne Allah ya yi ko da ba bayan haka na gama na zo na je muka je umra sai ga sarki fahad ya gina babban gida dab da masallaci aka ce gidan fahad ke nan ake ce oi Allah ga wani gidan shi dab da masallaci ina ina ina mutum zai samu wannan Allah ya bayar ko bai bayar ba to a lokacin da kake duk sa'an da kake rayuwa tahdidul hadaf ya zama da ka san me hadafinka a cikin rayuwa in ba ka ba za ka tarci nasara ba hadafinka a cikin rayuwa ka samu kaza ba ruwanka da duk abin da za ka karkawe ga jika Allah zai hore maka don Allah ce inna nasara ma'a sabr wa inna ma'al usri yusra ba abin da ba a faɗa ba yanzu zage-zagen kuma ya koma a ina a kansu a cikin gidansu ba ka bane ba duk wanda ya taso yana abin nan karka shaurare shi malam malam sahir bauchi na zai ke faɗa dan gana dan gana aka ce ai ce ba abin da ya hada ku a kyare shi kawai yanzu fa ya daina faɗa gashi nan ya kai karshen rayuwarsa kuma yanzu yana tsada wata fitina wai me wai fulani su yi me su zauna a kan me kada su yi me don Allah wannan magana mutum za ka hadu da Allah da shi wannan magana za ka je ka hadu da Allah da ita duk abin da yake ba gaskiya ba ne kada ya baka tsoro fa duk abin da yake gaskiya ne ka rike shi kada ka ji shakka komai kuma Allah na tare da kai zai baka nasara an fahimta yanzu an ci nasara ko ba a ci nasara ba an ci nasara a lokacin duk wanda ya zo kace ka bi shi za shi kenan yau kuna police station gobe kuna menene yau kuna police station jibi kuna kotu duk bukatar ka ba za ta biya ba su kuwa sun riga sun jibu ba haka bane ba karshe da wani shekaru da suka wuce wani ya zo cikin Kano ya yi jafa'i muka tashi muka yi magana muka yi magana muka faɗi duk abubuwan da suke ciki bai dace ba me aka yi aka gasa hada baki da tambari yabu ka kama shi ka wulakanta shi ka kama shi ka wulakanta shi ina zo eh a cikin ya mutu Allah jikan shi ai ba musulmi ba ne ka kama shi muna magana muna magana ne a lokacin da bai mutu ba muna magana ne a lokacin da bai mutu ba kan abin da ya faru aka kira ni wai na zo na je ashe akwai shi waɗanda ya kira cikin waɗanda suke cewa su ahli sunna ne ka wulakanta shi ba shi da kowa ba mu tare da shi ba ruwan shi da kowa mu ba ba mu tare da shi daga baya zai na cewa mutanen za su sa ka yi abu su gudu su barka eh a nan muka nuna mishi bai san kan aikin shi ba maganganun da muke yanar shi aka kama shi da don akwai matarsa da ce canza muna wuri da aka yi daga Kano zuwa Sokoto ba shi zai rasa alaka da rigiman da aka yi da wani ba haka bane ba aka ba shi kuɗi ya wulakanta ya zo aka farkon abin da zai nuna ma rashin gaskiya ne waɗanda suka kai karar lauyoyi ne ina ake kai kara sai suka je wajen 'yan sanda abin da gabata su kai kara kotu wai na ce duk wanda ya tarbiya zindiki ne ina zama ya saka min kai ne kafa da wannan na ce gashi ni na faɗa mana wai sai da janye na ce in faɗi abu kuma in janye abinda ba zindikanci ne ma duk wanda ya yi zindikanci na yi aini ma duk wanda ya yi zindikanci ya faɗi wannan ya shiga nan ya fita nan kai aikin ka ɗan sanda ka tattara bayanai ka kai ina wa zai nuna laifi da rashin laifi sai shi ya fara nuna cewa an yi laifi kaga ya goyi bayan wancan ke ya karya dokan ya karya kansa a wajen aikinsa sa'an nan da aka kira mu ya ce ma'aikin shi ɗauku fayilin shi waya ɗauku fayilin aka je aka ɗauku ya ce sa ba shi da komai a cikin fayilin shi ko takarda ɗaya babu a cikin fayil na ce a kai ka ce kai ka yi kwamishinan 'yan sanda a kano da ne ɗan rigima ne kullum gaban ka za a kawo kuma ka ce baka taba gani na ba eh ai ne baka taba ganin ka ba ai ban saka ba nace ka ce kai ka taba zama kwamishinan 'yan sanda a kano da a ce ni rigima nake kawowa kullum ina za a kawo ni kuma ka ce baka taba gani na ba sai wane wane na sani shi nake kallon karatu shi ko mai sai na yi zariya yana nuna shi to aka zo aka yi mishi aka yi bayani cewa a lokacin da yake zaune ofishin da rigar sarki in ka ja da shi ka ja da gwamnati to sai aka zo aka yi cikakken bayani kuma kowa ya kira shi nuna mishi baka su kayi kuskure cikin aikinka kayi kuskure cikin aikinka an ja da shi an yi tashin hankali da shi ina maganar take ta wuce don haka komai zai zo ya wuce in ba in sha Allah in ba ka fahimci haka ba sai ku yi ta rigima a yi ta rigima a kawo rigima wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa sawi abin da ya faɗa kenan fa fa innal amala bi zahiril qur'ani huwa ainul kufuri kuma da isa zirke da biyu na har gida ce wasu ba su taɓa gano aka yi hoto suna aka bashi wani zai ce wallahi malam mun shekara arba'in muna karanta sawi ba mu taba ganin wannan maganan ba ce ko dai suna gani suna ɓoye muku ko ba su fahimci me ake nufi ba ko huwa aqidar ta su nan aqidar ta su aqidar ta su nan sai dai a ɓoye an fahimta to abubuwan da suke faruwa kenan kada ka zo kai ma wata rana ka je ka yi wa'azi ko karantar ka ce kai ka shige a taba ka ko ai maka a'a ba abin da ba zai faru ba ka yi riko da gaskiya ka manta da kowa gaskiya in ta tabbata gaskiya ƙarya ba ta da daɗi ba haka bane ba ba haka faɗa ya faɗa ba da shi sa kai riko da gaskiya kada ka ji tsoron kowa sai Allah da ya halice ka kada ka nemi gata wajen kowa sai Allah da ya halice ka duk wanda ya riko da ƙarya ka tabbatar da cewa wallahi ba shi kan nasara aqida ka zama ya zama kana da wannan aqida shine zaka ci nasara a cikin aikin da kake yi ko kai komonka an fahimta mhm. kuma wanda suka kai da wayansu an lauyoyin tijaniya tijjaniya wayansu yara ne dinna haifi, haife su yara ne kankana ne babban su wanda suka je ana zaune gaban shi yace gaskiya ni wannan magana ma ni ban san da malam ake ba malam malam ina ne ya karanta da ni biyu ke ba biyu ke ba har gida nake bin shi wata magana da kuke ji ina fada ta hikima ta cewa kaza kaza kaza wajen malam ta bajin shi a gaban su ya faɗi wannan amma yanzu gida malam dan Allah ka janye wannan maganar zalli kan ce din nan <laughs> wai ta yi nauyi sosai to yanzu na akwai sama da zindi kanci ba a yi alhamdulillahi rabbil alamin mai mala ya ce kala akwai na shehu al'imamu adamallahu barakatahu kaga yadda ake yi a shehu al'imamu adamallahu barakatahu malamai waɗanda suke masu tsoron Allah malaman ahlis suna da sahabban manzon Allah wallahi duk wanda ya taba su baya karewa lafiya kai ba kowa rantsuwa a kan sahabban manzon Allah wanda manzon Allah ya yarda da su ya yarda da su kai ka zo kana zagin su da wa kake jayayya da wa kake jayayya da yake faruwa wancan sati an ce a rubuto masalan aisha wa ya rubuto an binciko eh, eh, ka rubuto ina ne aka yi magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ne yace me ce mata eh in kina so na sai ce mata me so Aisha mafhumul mukhalafa ina mafhumul muwafaqa kenan menene nassin me ya fada menene nassin ya fada ka karanta ha gani eh ina nas ba ba nassin wannan ne ina yake eh wa me nassin eh kina so na sai ta ce ne sai ce ne ki so wannan eh ba ki son abin da nake so eh ina so to ki so wani mafhumul muwafaqa kenan mafhumul mukhalafa fa in ba kya santa ba kya so ba ki an fahimta قال حدثنا الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا من الله صلى الله عليه وسلم يكي إذا توضأ أحدكم إن تيوكي الولاء فليجعل في أنفه ماء ثم لينصر ومن استجمر فليوتر ita duk wanda ya alwala ya shaƙi ruwa ya face sa'annan kuma wanda zai yi sarki da hoji ya yi da duwatsu uku faliyotir ya ce ko? mara nawa ne mara? a cikin sarki da hoji ɗaya baya isa to daga uku ya fara ko me yasa shine ne za mu karanta za ku ji insha Allah matsaloli ne na ilimi sai ka bi malamai a hankali sai Allah ya fahimtar da kai هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد والاستجمار واستعمال الجمار شين سركي دهوجي كينا وهي الأحجار في الاستنجاء ومنه رمي الجمار وهي رمي الحصى بملل قوله فليوتر ليس يوتر قال الخطابي هو دليل على وجوب الصلاة إمام الخطابي في فليوتر yana nuna cewa guda uku ne in kai da ɗaya bai yi ba me yasa ya faɗi haka ɗaya ba ma ina ma na wutiri ba mara ba ɗaya ba mara ba to me yasa yake da sai kai da uku li'anna ma'qulan annahu lam yurid bihi al-witra yace ai an fahimci cewa ba wutiri ake nufi da shi ba allazi huwa wahid ba wutiri ɗaya ake nufi ba li'annahu ziyadatu sifatin alal ismi saboda ƙarin sifa ne akan suna al-istijmaru ai an san shi ke ce fari yutir yayi wutiri ashe ba wutiri ɗaya ake nufi ba da uku ake nufi fala tahsulu bi aqalla min wahidin فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث هل فهمت؟ قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزع الله صلى الله عليه وسلم يتي من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر wanda zai yi tsarki da hoge ya yi da tsarki uku ko biyar ko bakwai zuwa abinda zai tsarkake a wajen wajen wanda zai yi da wutiri kenan ko wanda ya alwala kuma ya shaƙa ruwa hancinsa ya faci هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قوله ثم لينصر وقوله فليستنصر يقال نصر وانتصر أنا جوا نصر وانتصر إذا حرك النصرة في في الطهارة يسا وهنجسا يفاجئ وهي طرف الأنف وقال بعضهم معنى النثر والاستنثار الاستنشاق بالماء ويسوى السيابين لأيك نفي النثر والاستنثار يشاك روى يتمفاج قوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينصر فدادا يكي يسك روى هنسسا وما يفاشي دليل على أن الاستنشاق غير الاستنثار أينا نولا شوى شاك روى دبن فاشي ودبن دكوة نأيك شدبن فالاستنثار هو نفض ما في الأنف بعد الاستنشاق ويقال نصر ينصر بكسر الصاء ها هنا ونصر السكر ينصر بضم الصاء لا غير قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليلي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ انت يوم يتاشي لك بجزي زي الولاء فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه يفاشر fashe ruwa sau saboda shaitan yana kwara yana bacci a ya shi ya za a haka annasin ya zo shi dai bacci a cikin hancinsa amma an ka bi sunnonin da manzo Allah ya faɗa kai addu'an da za ka yi ka shafa kai komai da komai shedan ba zai samu wannan dama هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن بشر بن الحكم العبدي عن عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد وعيسى بن طلحة ابن عبيد الله أبو بكر التيمي القرشي قال الإمام رضي الله عنه المضمضة والاستنشاق تغا حكمتين كركر باكي لشاك الله me حكمت hukunci الولا كما cikin حكمت kuma me ya hukunci su هيرا cikin wanka أكو بيك قال المضمضة والاستنشاق سنتان بالسنونين في الوضوء والغسل جميعا عند كثير من أهل العلم mafi yawancin malamai suka ce istin shaki ko kuma baki da shaka ruwa da fyacewa a cikin alwala ko wanka sunna sunnoni ne guda biyu wa huwa qawlu malik wa shafi'i haka yake cikin mazhabin imam malik da shafi'i wa qala qawm akan haka kan cewa sunna ne in baka yi ba fa in baka yi ba fa wanka alwala ta yi wanka yayi ne mana suke bayyana wannan sunna wannan farilla wannan abu an fahimta wa qala qaumun yace waɗansu malamai kuma suka ce kuma farzani fihima kurkure baki da shaka ruwa a cikin alwala ko wanka farilla ne wa huwa qawl ibn abi layla abdurrahman ibn abi layla kenan wa ibn al-mubarak da abdullah ibn al-mubarak wa ishaq ibn rahuya su abinda suka faɗa kenan a kan suka ce farilla ne in ka bar in baka yi su ba fa وقال الثوري وأصحاب الرأي هما فرضان في الغسل wanda suka ce farilla ne guda a cikin wanka sunnata ne fil wudu'i suka ce in wanka cikin wanka farilla ne amma a cikin alwala sunna an fahimta وقال أحمد وأبو ثور المضمرة سنة فيهما والاستشاف واجب فيهما مذهبي نوكينا أكثر in ka je ka haddace wannan in ka je ka haddace wannan matsala yau minti biyar ka zauna ka haddace su ke to dangane da hukunci su da menene da menene ya zaura maka kenan ai malamai sun ce kaza to ai wani ya ce na yi alwala mai kaza ba alwala ta mata ba sai ce ai wani an wani akwai malaman da suka faɗi haka ka san inda matsalar ta fito yadda ake yi to yaya hukunci sai kai ce, ai akwai malaman mazhabin malikiya kaza kaza akwai malaman da suka ce yayi shi yasa alwalan ka tayi wangan ka yayi an fahimta mas'ala ce ijtihadiyya an fahimta ina mana ijtihadiyya nan su zo malamai su yi ijtihadi kowa ya fitar da hukunci a ciki dangane da abin da ya sani da ko wasu abubuwa da yake da su a cikin iliminsa ya sha bamban da matsala mansusun alaiha an fahimta قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن ابن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني أبو هاشم إسماعيل ابن كثير عن عاصم بن لقيد ابن صبرة ابن, ابن صبرة عن أبيه قال يجيب كنت وافد بني المنتفق yace ina cikin tawagar da aka turo su su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw fi wafd bani al-muntafiq fa atainahu sai muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam nusadifu ba mu dace yana nan ba ba mu same shi ba kenan ko wa sadafna aisha sai muka samu aisha radiyallahu anha da muka same ta fa utina bi qina'in fihi tamrun wal qina'u at-tabaq jariya karama ce amma baki na zuwa nan da nan aka shirya musu abinci don ta san manzon Allah ya zo sai ya tambaya baki an girma masu ai musu sai ta ka musu abinci wa amarat lana bi khaziratin fa suni'at thumma akalna sai aka shirya mana abinci sai muka ci falam nalbas an ja annabi sallallahu alaihi wasallam ba tsata lokaci ba sai ga manzon Allah ya zo fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shigowa sai tambayi hal akaltum shay'a baki ba ko in yazo daga nesa ko daga inda yazo farko sai a bashi ruwa a farko a tarbe shi kuma a bashi tabar ma lokacin da tabar ma ko yanzu kuma a bashi wajen zama a bashi ruwan sanyi a bashi abinci hal umira lakum bi shay'in an ba ku wani abu abinci kulna na'am sai muka ce i falam nalbas an rafa a ra'iya ganamahu ba ba ta lokaci ba sai ga makiyayi mai kiwon dabbobi ya ce sai ya ce ga dabba ɗaya ta haihu a cikin dabbobinsa fa'iza sakhalatun ta ya aru sai ga ɗan ɗan dabba jarin ɗarba yana kara fakala hihi ya fulan ma waladan da kawo me aka samu قال bahamatan قال فاصبح لنا مكانها shad ana cewa wannan tinkin ko daban ta haifi sai ce a je a yanka akuya a yanka akuya ko rago ko tunkiya ko menene a je a yanka daya a zama na wannan maganar tasa sai ce sun man harafa ilayya sannan ya juyo wajena wa kala sai ce la ta hasibanna wa lam yakun la ta hasabanna hasiba ya hasibu hasiba ya hasabu fa'ila ya fi'ilu fa'ila ya fa'alu daraba ya firim haka mizani ke hasiba ya hasibu wajhani fihi min hisub ma'a wa hirta wa hir tan amba isa iwala yace wayannan kalmomi duka ana fa fa'ila ya fa'alu fa'ila ya fi'ilu an fahimta ce a anna min ajlika zabahnaha kada ka tsammani cewa saboda kai muka yanka wannan tunkiyar fa la na gana mun mi'a ce muna da dabbobi ne guda ɗari jimakai awakai guda ɗari su al'adansu guda ɗari ɗin nan ba a sun a karu ko ɗaya ba a sun ko ɗaya ya karu a ciki to da aka haifi ɗaya ya zama ɗari da nawa kenan to shi mu kama ɗaya mu yanka sai ya koma ɗari ɗin la na gana mun mi'a la nuridu an zida fa iza da ra'iya bahmatan zabahna makanaha shatan an fahimta قلت يا رسول الله سنك يا من الله صلى الله عليه وسلم إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البزاء يا من الله إنا رمجي تنا رزاف الحرشي با دائي با تدهكوري قال طلقها sai manzo Allah sai to ka sake ta mana a'a ba ta da sassauci tana da zafin harshe ta faɗa ta faɗa ta faɗa ta yi zagi ta yi menene da menene dalika قلت إن لي منها ولدا ولها صهبة أي تعايف منها ومنجبة ولا تاري قال سيما زو الله شيء فمرها يقول إذها كلمة جرجلي فإن يك فيها خير فستقبل كلمة وأزي كلمة جرجلي إن أخوي على خير فهنا ذات جوأزي ذات كربان yanzu an ce a kashe zafi da zafi nan ko da ruwan sanyi da ruwan sanyi ya manzu Allah yana da mata mai zafin arshe ba ta da sassauci to ka sake ta mana ai ta haifar min da ta kuma mun ji mahuna tare eh ba haka bane ba ya faɗi gaskiya ko ba faɗa ba to sai manzon Allah da ya ga to ta haifar masa ɗa kuma sun ji masu nafi shi ya zai ce ga laifinta kuma ya gyara laifin yana son matarsa ba ya son ta yana son akwai kisa irin wannan ko ayi zikira eh imra'ati la taruddu yada lamisin kala ballika to ka sake ta bala ce wallahi ba zan yi hakura da ita ba yace ka rika kayanka amsika ka rika kayanka in akwai alheri tare da ita kai mata wa'azi kai mata gargadi kai mata nasiha za ta karba an fahimta in kana adalci in kai mata nasiha za ta karba amma ba ka yi mata adalci sai wajen kana son ka cuce kana son ka samu nasara a kanta shine za ka ta cewa ai sunna ai an ce a ai sunna kana aiki da ita ne tun farko ai sunna ta ce in ba ki da kuɗi in taimaka miki ai sunna ta ce na yi hakuri da halinki. ai sunna ta ce na yi kaza da kaza da kaza da kaza daga duk rayuwar sunna cikin albarkacin sunna take rayuwa duk rana ɗaya ka zo ka ce mata masalar ta dole ta yi hakuri amma kai ba ruwanka da wannan sai ka tashi bukatar ta shine ranar sunna zai aiki sunna za ta yi aiki za ku fahimci juna eh fala tadribanna ba'inataka darbata umayyataka kada ka daki matarka kamar yadda zaka daki baiwarka amma tuka umayyataka ko qultu ya rasulullah dina ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'anil wudu'i ya manzo Allah ka koya mana alwala Kala asbir lil wudu'a ka cika alwala wa khallil asabii ka cuccu da tsakanin yatsun hannu da kafa da komai wa ba badiq fil istinsha ka kai matuka a cikin shakarwa illa an ta kuna sa'iman sai dai in kai kana azumi ana son su sannu mustahabi ne kai mubalaga amma mai azumi a'a ba zai ba gefe gefe sai ka fito da shi in kai mubalaga zai shige zai wuce قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح to wannan mutumin abin da ya gudana tsakanin shi da manzon Allah ne yake karantar da mu ina da mata mai zafi ba ta da hakuri ta sake ta ya manzo Allah ta haifar min da kuma mun jima muna tare da ita to a a yi bai ce ina son ta ba ya kawo abin da ke nuna yana son ta ne ba zai iya hakura da ita a fakaice yi faɗa ba haka ba ne ba to yanzu kai ko ta haifar ma yaya goma ko bakwai ko bene ne zai ka ce mu ko kun shekara ɗari da ita sai ka sai mai ta ji abin da ya faɗa ku sai mazu Allah ce to ka je kai mata wazi in akwai alkhairi game da ita na nasiha ka za ta canza ba haka ya kara ya aka ba to ya haka ya da haka ake warware matsalolin rayuwa fa da haka ake warware matsalolin rayuwa abin da ya faɗa mazu Allah ce to ka sake ta mana kace a ya mazu Allah ta haifa min da ba mun jima muna tare haka kawai zan yi in sake ta karamin aiki samun ai lokacin samun aure ba karamin aiki bane ya sake ta sai shi kenan kuma sai ya sake samun aiki ya tashi an warware masalan ko ba warware ba yace wa laqitu ibnu sabira qala muhammad ibn isma'il laqitu ibn amir wa yuqalu laqitu ibnu sabira ibn al-muntafiq abu razin al-uqayli وقيل لقيت بن عامر أبو رزين ولقيت بن صبرا غيره والزعينة المرأة إنا زعينة يوشي زعينته والزعينة المرأة وجمعها الزؤن مجتنا تكين دربوك أكو تنا تكين حودج وأصلها الراهلة التي تزعن مجتنا إما تنا كان أبنى نيراكميني أكو جلنك أتكيوت gida ko rumfa waƙila lil mar'ati za'ina sai aka ce mace za'ina tana tafiya don da'iman tana ciki ne tana tafiya saboda da'iman tana ciki ne tana tafiya sai aka ɗauki sunan tafiya aka aka aka Iza ka na kanat taz'anu ma az-zawji haythu ma za'ana in tana tafiya ne tare da mai gidanta mijinta duk inda za shi tare suke tafiya aw li anna taz'anu ala rahilati idza za'anat fa sumiyat al-mar'atu bismi sababi kama yusammal mataru sama kama yadda ake kemar ruwan sama sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wucewa ya gauni yana sai da abu sai ce mene kaza sai ce sai ce me yasa baka juye sai ce me yasa mu wannan yace asabatu sama ma'ana ruwan sama ne yace me yasa baka fito da inda ya jikin a gani ba za a sai abu da abin da aka gani in an je an ji gura a ga sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man khashana wa laysa إذ كان نزوله من السماء وسمي حافر الدابة أرضا لوقوعه عليها وقيل الزئينة الهودج الهودج درب كاكر سميت المرأة زئينة لأنها تكون فيها وقوله لا تضربن زئينتك laisa alama da tahrimi zarbihinna inda alhaja wai da aka ce kada ka daki matar ka yake ba an haramta ba ne har abada ba an ba da izini amma ce zarban gaira mubar rihi ba haka bane ba eh ka kama bakin abu ka kama bakin mata <laughs> dukan ta kenan ba wa Ta'ala, وقد أباها الله سبحانه وتعالى ضربهن عند خوف su in ana tsoron إذني su zo su yi كرسوس نشوز فقال subhanahu wataala wahjuruhunna fil mazaji'i wadribuhunna amma aka ce wadribuhunna sai aka ce me zarbi darban gaira mubarak wa inna man nahyu an tadrihi darbi abinda aka hana kar dukan yayi duka a dake ta da karfi kama yuzarbul mamalik fi adatin fi adati man yastajizu darbahum kamar yadda ake dukan bayi kada ka daki matar ka haka nan yace su ma bayin ba cewa aka a dake su ba waɗanda suka ba da izini a dake su shi yasa aka kawo wannan misali ba an ba da izini a dake su bane balle matar aure matar karka auro wa yasta'milu su al-malikatu fihim mutum ya fishi ya zai take ta ya mare ta jin mata ciwo aka ce duk haramun ne wa tashbihu bi darb mamalik laysa ala ibahati darb al-mamalik wannan tashbih da aka yi ba yana nuna an ba da izini a daki a bayi bane وإنما هو على طريق الذم لأفعالهم فنهاه عن الاقتداء بهم أي وانا أيك ممونا أيك ني إيسا أكا هنا شكد يكوي نسو وقد ورد النهي عن ضرب الممالك إلا في الحدود hani ya zo cikin kar a bakin bayi sai dai in sun yi abin da haddi ya kawo kansu sai a yi musu hali fa amma darbu dawab fa dabbobi fa za a dake su ko ba za a dake su ba ya fa mubahu ya halatta saboda me ce li annaha la tata'addabu bil kalam dabba an kai mata magana za ta ji za ta daina ta san abin da kake yi fala taqilul khitaba to duk da cewa la taqilul khitaba sai ce fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad harraka ba'irahu bil mihjan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girin shi ya motsa ba abin nan rakumin sa don ta tafiya wani hasa jamala jabirin hina abta alaihi rakumin jabir sai baya iya tafiya shi zai ya doki kwa girye mai ya soke shi ya zungure shi fasa bakar rakba hatta ma malaka ra'asahu وتحليل أصابع الرجل سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير التخليل وي وي وي يا كفى سنة جيد a cuccuda a tsitsefe tsakanin yatsun duk da cewa an ka zuba ruwa ana ganin ruwan zai taba ko ina amma kuma sa yatsa karamin yatsa a tsitsefe ciki fa'inin dammatin asabi ubaba ila irabadin bi haisu la yasilu ruma'a ila batiniha illa bi takhlili fa yajibu takhlili in ya zamana yatsun suna haɗe ne ta inda in aka zuba ruwa wa'yansu yatsun kafan haɗe suke kamar abin nan na zuba ruwa zai taba ruwa zai taba yatsun amma ba lallai ne ya shiga tsakiya shiga tsakiyar ko ina ba aka ce a lokacin wajibi ne sai ka ka wanki ka ka tsaitsaye ciki wal adabu an yukhallida bi khinsarihi bi insar bi khinsar yadihi al-yusra min tahati al-qadami fayabda bi khinsar rijlihi al-yumna ويختم بمسر رجله اليسرى sai za ka yi tsiffi da karamar yasa za ka sa kana wa haka karfe قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد ابن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد قال يتي ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza tawadda'a ya alwala yadluku asabi ajrijilaihi bi khinsarihi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama zai dauki karamar yatsarsa yake cuccuda yake cuccuda yatsun kafarsa masu albarka وروي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي عبد الله بن عباس يتي منزل Allah يتي إذا توضعت إنك كي الولاء فخلل أصابع يديك ورجليك تتجد يا سنكي حننك حكى يا سنكي كفرك وقيل في الأمر بتخليل أصابع اليد لأنه قد يأخذ الماء بجميع كفه فيضم بعض أصابعه إذا abin da yasa سيكا ce sai ka ci cuɗa a tsakanin su ita in ka ɗebi ruwa in kana son ruwa ya tsaye hannunka ya za ka yi sai ka haɗa to haɗewar zai hana ruwa shiga tsakanin to shi sa su ma sai kai musu nasu kenan ko hmm. والمبالغة في المضمضة والاستشاق سنة إلا في حق الصائم أقيمتك أجل أسرة وأكيد شاك ruwa sunna in ba kai ba amma mai azumi shi dama ba a son ya kai matuka a cikin shaka ruwa don in ko kuskure baki zai wuce mishi a shi ya fata mishi azumi Wafin وفي الحديث دليل على أنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه يفسد Ya ce hadisin na nuna cewa in mutum ya alwala ya kai matuka wurin shaƙa ruwa ko kuskure baki ke ruwa ya wuce masa ai saukan mishi a ciki yace alwala azumin shi ya kare in mutum ya yi wannan sai ruwa ya wuce me ya hukuncin azuminsa eh eh azumin shi yana nan me ya yasa eh a'a ah, ah. eh, ina ma nan kuskure aka ce karka yi abu sai ka je kai kuma ka ce kuskure ne eh ya aka ya aka ya zama kuskure to kuma ka kawo ta matsala daban aka ce karkai sai kai eh cewa kai karkai wa ba da illa an tafura sa'iman ma'ana kana azumi karkai sai kai kuma ka ce kuskure ne kuskure sai ka ce ai lokacin mantawa yayi mantuwa da daban mantuwa in aka ce ya manta ya sani ke ne manta ba ka wani ba amma an ce ba karkai ka kiya kai kuma ka ce kuskure kai to sai ya ce in ruwa ya shigo masa cikinsa ko ya wuce kan ko cikin kwakwalwarsa azumi na karyewa ne na me abin da ya sauka ko abin da ya hau sama to abin da ya hau sama cikin kwakwalwarsa da eh? shi ya fada أنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوفه أو Ba haka هكا فلا in ruwa ya sauka cikin ruwan ciki hanji kenan ko uwar hanji kenan kowa ya san abin da ke warware alwala kenan to amma abin da ya hau sama cikin kwakwalwa kuma fa me ya hada shi da bata azumi Eh? ya kai shiru eh eh sai dai aini wani irin tawili eh ah, a ah, ah, in bai su ba fa aka ce ruwan da ya sauka ciki abin da ya sauka ciki shi ke waro ciki ke karya azumi ko da ya shiga ko da cikin kwakwalwa ya tafi eh a tawilin ne kaji wai ka ce baka sani ba kawai ka huta wasu malamai suka ce abin da ya sauka ciki shine ke warware alwala amma abin da ya shiga cikin kwakwalwa ba shi da alaka abin eh, ba alwala ba azumi wasu ma suka ce ya duk da shi shi ma ya karya azumi <coughs> to wanne ne za a rinjaya eh baya abin da ya mai eh in yi abin da ya shiga hanci sai ya sauka ina azumi ya kare ko bai kare ba wayan abinci ya shiga ta hanci ya sauka cikin ciki a azumi ya kare ana sa sai abinci ya sauka ina gashi kashe ka ruwa ma ya shiga cikin ciki an ce azumi ya wari balle abinci lura da ake mutum ba shi da ya kawo penicillin aka yi mishi don malaria menene azumi ya karye bai karye ba amma in abin na aka kawo mishi fa eh, ruwa aka saka mishi na abinci azumi ya karye an fahimta da sauran lokaci minti biyar babu takhlilin lihiya babin da ya zo na in ai alwala a tsitsefe gini saboda ruwa ya shiga koyana ko masu gemu mai kauri ke amma gemu karami kaɗan aka wanke yayi zai قال محمد بن إسماعيل الصف شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya alwala yana ciccuda yana tsatsefe gefen sa mai albarka qala akhbarana Umar ibn Abdul Aziz qala akhbarana Al-Qasim ibn Ja'far al-Hashimi qala akhbarana Abu Ali al-Lu'lu'i qala hadathana Abu Dawud qala na Abu Tawba qala hadathana Abu malihi عن الوليد ابن زروان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء manzo Allah ya alwala sai ya tafin hannunsa mai albarka fa adkhalahu tahta halakihi sai ya saka karkashin haɓarsa fa khallala bihi lihiyatahu ya tsitsefi ya cuccuda gemansa mai albarka وإن كان السند هذا الحديث ضعيف قال أبو داود الوليد ابن الزروان روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليه الرقي هذا وقال أبو ثور يجب تخليل اللحية وواجبين <coughs> إن جي من لكوني سينا وقال إن تركه عامدا أعاد الصلاة وإن جي نال كوني يبري لغنغن بي وبي تشورا بي تشي صلى صلى wa in tarakahu nasiyan aw muta'awwilan ajza'ahu amma in mantuwa yayi ko ta'wili yayi akwai malamin da yake yayi sai dauki wannan magana yace sallar su kai wa qala ahmadu in tarakahu nasiyan jaza ahmad bin hanbal yace in ya manta ne bai yi ba alwalan sa tayi sallar sa tayi اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم